يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما amma a yau litinin uku ga watan ramadan bayan hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da shekara 1443 wanda yi daidai da hudu ga watan hudu shekara ta da 2022 wannan shine majalisin mu na uku a cikin darasin tafsirin alkur'ani mai girma na watan ramadan wanda darasin da ya gabata mun fara karatu a cikin suratu tsor mun fara karantawa daga aya ta farko inda muka ji cewa Allah maɗaukacin sarki ya yi rantsuwa da manya-manyan halittu ko manya-manyan abubuwa guda biyar ya rantse da atsor wanda muka ji magana mafi rinjaye shi ne dutsen da Allah maɗaukacin sarki ya yi magana da Annabi Musa alaihi salam sannan kuma ya rantse da alkitabin maso wanda shi ma mafi rinjaye mun ji abin da ake nufi da shi shi ne littafin da Allah ya saukar daga sama kuma mafi rinjaye a wannan ƙaunin shi ne alƙur'ani mai girma shi ne abin Allah ya rantse da shi. sannan mun ji Allah ya rantse da albaitul ma'mur wanda mun ji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a hadisin Bukhari da Muslim ya faɗa mana me ake nufi da albaitul ma'mur din inda manzon Allah ya ganshi a sama ta bakwai a lokacin Isra'i da Mi'raji sannan mun ji Allah ya rantse mana da as-saqfil marfu wanda shine rufin sama wanda shine magana mafi rinjaye a jiya mun yi magana akan cewa sama ita ce ake nufi da astaqfil marfu daidai da fadin Allah madaukakin sarki wa ja'alna samaa saqfan mahfuza wa hum an ayatiha mu'ridun da haka wannan ya nuna mana cewa astaqfil marfu ana nufin sama duk da waɗansu daga cikin malamai sun fassara astaqfil marfu da cewa ana nufin al'arshi wanda shine rufi na halittu gaba ɗaya dukkan halittu suna ƙarƙashin shi ne shine a sama sai zama shine as-saqfil marfu din amma anan magana mafi rinjaye ana nufin sama wadda Allah Maɗaukacin sarki ya ba mu labarin ta da cewa rafa a samkaha fasawaha mu tashi a rantsuwa ta biyar ta ƙarshe inda Allah Maɗaukacin sarki yake cewa wal bahril أنت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والبحر المسجود نعم، بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مسطور في رب منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجود إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع نعم الله مدوكتين سركي يتيغا بدا رنسوا cewa ina rantsuwa da al-bahr masjur ina rantsuwa da kogi wanda ya al-masjur me ake nufi da albahar bahr anan waɗansu malamai suka ce abinda ake nufi da shi ana nufin ruwa kogi wanda ya yake a sama shi ake nufi da al-bahr masjur kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa wa huwa alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin wa kana arshuhu 'ala al-ma cewa al'arshin Allah akan ruwa yake kina akwai ruwa a sama sannan al'arshi a saman ruwan suka ce wannan shi ake nufi da albaharil masdur waɗansu kuma malamai suka ce a'a abinda ake nufi da albahar ba wannan kogi na sama ba ana nufin kogi na ƙasa don haka idan an ce kogi na ƙasa sai kuma ya zo me ake nufi da almasjur ɗin menene ma'anar almasjor? a nan Allah ya faɗi rantse da kogin kuma ya siffanta shi da cewa bahar ne almasjor." Almasjor a luga a larabci idan an ce masjur ana nufin almuqad shine abin da aka rura shi ya zama wuta aka rura shi ya zama wuta shine al wannan shine galibin istimalin wannan kalmar a larabci sannan tana zuwa kuma da ma'anar al ma'anar almamlo, abinda yake cikakke kenan a waccan fassara ta farko albaharin bahril masdur Allah yana rantsuwa da kogi wanda aka rura shi ya zama wuta a ma'ana ta biyu kuma albaharin bahril masdur Allah yana rantsuwa da kogi wanda ya kai matsara wurin cika waɗansu malamai suka ce kuma almasjur abinda ake nufi ana nufin almahmud wanda aka tsare shi wanda aka tsare shi a me ake nufi da tsarewa ma'ana bai ɓalle ya ci gaba da malala a cikin duniya ba an tsare shi a wuri ɗaya shine ma'anar almasjur shi ma yana zuwa da wannan ma'anar a larabci sai zama wal baharil Allah yana rantsuwa da kogi wanda yake tsararri. domin inda ba a tsare shi ba to da ba zai yiwu ya iya zama a wuri ɗaya ba a ɗabi'ar ruwa ba zai iya zama a yadda yake a wuri ɗaya ba amma ya aka yi ya tsaya ɗin wannan yana daga cikin ayoyin Allah wanda suka kiɗimar da duk wani mai tunani a bayan ƙasa duk wasu falasifa da waɗanda suke masu bincike a kan halittu na duniya wannan ayar ta kiɗimar da su ayar kogi albaharil maso cewa kogi wanda yake tsararre saboda babu wani abu a zahiri wanda za a iya cewa shi ne ya tsara kogi ya hana shi ya malale a bayan ƙasa bayan kuma ruwan ya fi ƙasar yawa ruwan ya fi ƙasar yawa idan za a auna ruwa da ƙasa za a ga bayan ƙasa kamar wani tsibiri ne kawai akan ruwa to amma me yasa ruwan bai malale gaba ɗaya ya shanya ko ina ba wannan kawai ƙudira ce ta Allah subhanahu ta'ala. har yanzu babu wani bincike a duniya da zai iya nuna cewa ga wani abu wanda shine abin da ya tsare ruwa ɗin ya hana shi ya farara ya hana shi ya ambaliya ya bama ya ko'ina da haka wannan kawai ƙaddarawa ce da tsarawa na Allah subhanahu wa ta'ala wannan suka ce shi ne ake nufi da albaharin masdo kogi wanda yake tsararri waɗansu kuma suka ce a albaharin masdo shi ne allazi zahaba ma'uhu ruwan da kogin da ruwan shi ya ƙafe shi ne albaharin masjur wannan ya ci karo da wanne kenan da albaharil mamlu wanda yake cikakke wannan cikakke wannan kuma kafaffe suka ce wayannan kuma suka ce shi ake nufi saboda kalmar masdur suka ce kalma ce min al-adad kalmomi azdad a larabci shine kalmar da za ta zo kalma ɗaya ce za ta iya ɗaukan ma'anarta kuma ta ɗauki kishiyar ma'anarta suka ce almasdur yana daga cikin waɗannan ma'anonin da haka albaharil masdur ko dai ya zama mamlu cikakke ko kuma ya zama da haba ma'uhu wanda ruwan shi ya kafe wanda babu ruwa a ciki wayannan sune muhimman ma'anoni da malaman tafsiri tun daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da tabi'ai da sauran atba'ut tabi'in daga cikin a'immatut tafsir suka fassara wannan kalmar da shi ko dai ta zama almuqad wanda aka rura ta ta zama ruwa ta zama wuta ko kuma wanda ya zama cikakke ko kuma wanda ya zama kafaffe babu ruwa a ciki ko kuma wanda ya zama tsararre baya ambaliya bai mamaye ko ina ba wayannan sune ma'anoni muhimmai da aka fassara wannan kalmar da shi a cikin fassara na malaman tafsiri al'imamu ibn al rahimahullahu ta'ala ya ce wannan kalmar da wanda duk mutumin da ya kalli siyaƙin alƙur'ani ya san usulubin yadda alƙur'ani yake tafiyar da magana ya san cewa waɗannan ma'anonin gaba ɗayansu so huɗun za a iya fassara wannan ayar da su me yasa ya za a iya fassara waɗannan ayoyin da su ma'ana ta farko albaharul muqad wanda aka rura shi da wuta ya zama wuta yace zai iya yiwuwa ya zama kogi ne cikakke mamlu kenan sannan kuma daga baya Allah ya mayar da shi ruwan wuta shine kamar ma'anar fadin Allah madaukakin sarki wa idal biharu sujjirat at-tasjir shine arura abu ya zama wuta da haka yace shine zai dauki wannan ma'anar gashi a cike sannan kuma a mai da shi wuta sannan kuma abu na uku shine a tsare shi yana tsare a wuri ɗaya sannan abu na hudu kuma sannan a ƙafar da shi ya kafe gaba ɗaya ya zama ya bushe wutar ta ƙafar da shi ya bushe kenan duka bahar zai iya ɗaukan waɗannan ma'anonin guda hudu Albaharin masjid Daka Allah yana rantsuwa da kogi wanda aka rura shi ya zama wuta ya cika sannan aka rura shi ya zama wuta sannan kuma aka tsare shi sannan kuma aka kafar da shi ya kafe sai zama duka wannan ma'anonin na albaharin masdur wannan ayar za ta ɗauke su domin wayannan duka za su faru a ranar alkiyama wa jibalu biharu sujjirat zai zama an rura su sun zama wuta da haka wutar kuma za ta yi ambaliya ta cika kenan ya zama tana kada mutane har zuwa filin da za a yi alkiyama kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya bada labari sannan kuma zai zama wannan ruwan zai kafe gaba ɗaya kenan domin buƙatar ruwan da duniyar gaba ɗaya ta tashi aiki an naɗe ƙasar ma gaba ɗaya an gama da ita da haka Allah yana rantsuwa da wannan ayar ta kogi wanda yake cikakke wanda za a mai da shi ruwan wuta sannan kuma wanda za a kafe shi a tsayar da shi a wuri ɗaya Wai su ne rantsuwa da Allah maɗaukacin sarki ya yi a cikin wannan ayar da haka ibn al-qayyim da ya zo magana akan wannan ayar sai ya ce ayar za ta ɗauki wayannan ma'anonin gaba ɗaya duka wannan kalmar za ta ɗauka shi ya sa kowane malami daga cikin malaman tafsiri sai ya ɗauki ma'ana ɗaya ya fassara kalmar da shi Daka wanda suka fassara shi da cewa almuƙad ne sun fassara da wata ma'ana ne daga cikin ma'anonin wanda suka fassara shi da almamlu sun fassara shi da wata ma'ana daga cikin ma'anonin shi wanda suka fassara shi da cewa allazi zahaba ma'uhu su ma haka haka kowane ɓangare sun ɗauki wata ma'ana ne wannan yana daga cikin sababin da yasa ake samun saɓani na lafazi a tafsiri na magabata za ka samun kalma ɗaya ce tana ɗaukan ma'anoni daban-daban kuma kowace ma'ana za ta iya shiga a ƙarƙashin wannan ayar da aka ce wancan ya ɗauki ya faɗe ta da wata ma'ana wancan ma ya fassara da wata ma'ana amma dai duka ma'anonin in an tattara su gaba ɗaya za su shiga ƙarƙashin tafsirin wannan ayar shine ikhtilafu tanawwu da ake samu na tafsirin alqur'ani da Allah ya rantse da waɗannan abubuwa guda biyar menene dalilin da ya sa Allah maɗaukacin sarki ya yi wannan rantsuwar jawabul shi shine inna azaba rabbika waƙiya Kamar Allah ya ce ina rantsuwa da dutsen tsor ina rantsuwa da Alƙur'ani, ina rantsuwa da baitul ma'amur wanda yake a sama ko kuma ina rantsuwa da ɗakin ka'aba ina rantsuwa da sama ina rantsuwa da kogi duka wannan dalilin rantsuwar inna azaba rabbika lawaqi lallai tabbas azabar ubangijinka za ta auku azabar Allah za ta auku a nan wata azabar ake magana shin ana magana akan azabar da Allah zai saukar ga waɗanda suka ƙaryata manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ana maganar azabar lahira ranar alkiyama kowace daga ciki azabar ubangiji ce kuma kowace daga ciki ayar za ta iya ɗauka inna azabar rabbika lawaqi lallai tabbas azabar ubangijinka za ta auku ko kuma me aukuwa ce a nan Allah maɗaukacin sarki bayan rantsuwa fa'idar rantsuwa shine ƙarfafa abu da nuna tabbacin aukuwar abin shi ya sa ake rantsewa to amma duk da haka da Allah ya zo faɗan abin da aka yi rantsuwa a kan shi ɗin shi ma sai aka biyo bayan shi da nau'o'i na mu'akidat na abubuwan ƙarfafa magana inna ana kawo ta ne domin ƙarfafa zance da tabbatar da shi lallai azabar rabbika azabar ubangijinka lawaqi aka kawo lamun wadda ita ma ana kawo ta ne muwaqqi'a lil qasam wadda take mabudi na rantsuwa da ƙara tabbatar da abu cewa lallai zai faru bayan rantsuwa ga kuma mu'akkidat da aka bi a cikin ayar da inna da kuma alamut tawkid Allah ce inna azabar rabbika lawaqi lallai azabar ubangijinka mai aukuwa ce me yasa idan za a yi magana ake karfafa maganar da abubuwan ƙarfafawa daban-daban a larabci idan za a yi magana ana karfafa ta da mu'akkidat ne idan wanda ake magana da shi yana inkarin abin da ake faɗa mai idan wanda kake magana da shi yana inkarin abin da kake faɗa to idan za ka yi magana a ƙa'ida ta balaga ta larabci to za ka yi amfani da mu'askidat abubuwan da za su ƙarfafa abin shi yasa aka kawo rantsuwa aka kawo inna aka kawo lamu tauke, saboda ƙarfafa abin saboda a kai tsaye a lokacin ana magana ne da waɗanda suke inkarin wannan azaba cewa Allah ba zai iya saukar musu da azaba ba domin ba masu su yadda wannan ɗin ɗan saƙo ne daga wurin Allah ba shi yasa ma suke cewa wa idqalu allahumma in kana hadha huwa alhaqqa min indik fa amtir alaina hijaratan min as-sama'i aw itina bi azabin alim wani daga cikin su yake cewa ya Allah in dai da gaske ne wannan alqur'anin gaskiya ne daga wurinka yake fa amtir alaina hijaratan min as-sama to kai mana ruwan duwatsu daga sama aw itina bi azabin alim ko kuma ka kawo mana wata azaba mai radadi wanda zamu gane mu tabbatar da cewa daga gare ka ne saboda ba ma su yadda ba ne in ka ji mutum yana faɗan irin wannan kenan asali bai ma yadda da abin ba to wannan ne abin da ya sa aka kawo musu wannan ta'akidin da ƙarfafawa saboda ana magana ne da almunkir ana magana ne da wanda yake inkarin abin da za a faɗa Allah ya tabbatar da cewa inna azaba rabbika lawaƙe lalle azabar ubangijinka mai aukuwa ce shi yasa da yawa a wurare da yawa a ƙur'ani Allah yake ƙara kawo irin wannan yana tabbatar da shi Allah ya ce inna ma tu'aduna la sadiq wa inna ad-dina lawaqi lalle abinda ake muku alƙawarin nan cewa in ba ku yi imani ba za a halakar da ku za a yi muku azaba Allah ya ce la sadiq gaskiya ne ba ƙarya bane wa inna dina da waƙe kuma lallai hisabi da sakamako shine addin addini anan ana nufin aljaza'u wal hisab lallai sakamako da hisabi ranar alƙiyama la waƙi'un tabbas mai aukuwa ne zai faru babu shakka akan faruwar shi a wani wurin Allah ya ce inna ma tu'aduna la'atin wa ma'antun bi mu'jizin lallai abinda ake muku alƙawarin nan na cewa akwai azaba Allah zai iya saukar da azaba a kanku Allah zai muku azaba ranar alkiyama in ba ku yi imani ba Allah zai muku kyakkyawan sakamako in kun yi imani wannan alkawarin da ake muku la'atin mai zuwa ne zai zo tabbas babu abin da zai hana shi zuwa wa ma antum bi mu'jizin ku kuma ba za ku gagara ba ba ku isa ku gagari Allah ba abinda Allah ya ce zai yi ba wanda ya isa ya gagari Allah ya hana shi aukuwar wa aukar da wannan abin a wani wurin ma Allah madaukakin sarki yace idza waqa'atil waqi'a laysa liwaqa'atiha kadhiba daka faruwar wannan alwaqi'a din babu ƙarya a cikin shi tabbas ne zai faru shi yasa Allah madaukakin sarki yake cewa wa'adallah la yukhlifu Allah wa'dahu Allah baya saba alƙawari inna Allah la yukhlifu miad Allah baya saba alƙawari idan yayi haka yadda ya ce inna ma tu'aduna lawaqi' abinda ake muku alƙawari zai auku da kuma nan da ya ce inna azaba rabbika lawaqi' lalle azabar ubangijinka mai aukuwa ce to Allah baya saba alƙawari lalle idan yayi alƙawari sai alƙawarin ya faru shi yasa daga cikin nau'in azaba ta duniya Allah ya azabtar da su a ranar Badar aka kashe na kashewa aka kame na kamewa suka koma ƙasƙantattu a matsayin bayi fursunonin yaƙi Allah ya musu azaba irin azaba ta duniya a nan sannan kuma ga azabar lahira da aka duka wannan inna azabar rabbika na waƙe, Lallai azabar ubangijinka mai aukuwa ce za ta auku sai Allah ya ce malahu min dafi babu wanda zai iya tunkuɗe wannan azabar ta ubangiji idan a nan duniya Allah ya so ya azabtar da bayi to babu wanda yake dafi'un wanda zai iya tunkuɗa wannan azabar haka kuma ranar alkiyama idan Allah ya so ya azabtar da wanda zai azabtar malahu min dafi'a ba wanda zai iya tunkuɗa wannan azabar daga azabar Allah ba a iya tunkuɗe ta sai dai a koma wurin Allah ɗin daga in Allah ya so ya yayi azaba malahu min dafi ba mai iya tunkuɗe ta a nan Allah maɗaukacin sarki ya ce ba mai iya tunkuɗe ta zai iya ɗaukan abubuwa guda biyu abu na farko wanda zai tunkuɗe ta ya hana ta ta faru abu na biyu wanda zai tunkuɗe ta idan ta faru wanne ake nufi a nan da Allah ya ce malahu min dafi babu wanda zai tunkuɗe ta ya kore duka biyun gaba ɗaya ana ba wanda zai iya tunkuɗa azabar ya hana ta faruwa sannan idan ta riga ta faru kuma har ina yau malahu min dafi ba wanda ya isa tunkuɗe ta daga duk azabar da ka ga mutane a ciki ko da za su haɗa wanda ya fi kowa ƙwaƙwalwa a duniya gaba ɗaya ba zai iya fitar da su daga wannan azabar ba saboda in ta faru malahu min dafi ba mai iya tunkuɗe ta haka kuma idan Allah ya so ta faru ɗin kafin ta faru babu wata dabara da za a iya yi a duniya gaba ɗaya a hana faruwar azabar dole sai ta faru da aka malahu min dafi yana kore samuwar mai tunkuɗa azaba kafin ta faru da kuma mai iya tunkuɗa azaba bayan ta faru duka biyun ba wanda ya isa duka a hannun Allah suke shi yasa Allah ya ce wa in taskallahu bi dhurrin fala kashifa lahu illa huwa idan Allah ya nufe ka da wata cutarwa ko wata wani bala'i ko wata musiba to babu wanda ya isa ya yaye maka wannan bala'in in ba Allah ba kenan ba wanda zai iya tunkuɗa abin idan abin ya faru to haka kuma idan abin bai faru ba ba wanda ya isa ya hana ya faru da haka Allah ya ce inna azaba rabbika lawaqi'un ma lahu min dafi lallai azabar ubangijinka mai aukuwa ce kuma tabbas za ta auku sannan kuma babu wani wanda zai iya tunkuɗe azabar Allah din kamar mai tambaya yayi tambaya tunda an ce akwai azabar azabar za ta zo to yaushe ne azabar za ta zo dama da yawa haka suke tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idan manzon Allah ya faɗa musu inna azaba rabbika lawaqi' ma lahu min dafi suna tambayar manzon Allah mata hadhal wa'du in kuntum sadiqin yaushe ne wai wannan alƙawarin zai cika In inda gaske kuke yi an ce in ba mai imani ba kaza zai same mu in ba mai bi Allah ba ban ba addini ba bala'i kaza zai same mu mata hadhal wa'du in kuntum sadiqin da gaske ne to yaushe ne abin zai faru da yawa suna tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam irin wannan tambayar to dan haka babu ba abin mamaki bane lokacin da aka ce inna azaba rabbika lawaqi ma lahu min dafi wani tunani ya zo mai to yaushe ne wannan azaba rabbika lawaqi din ma lahu min dafi sai Allah madaukakin sarki ya bada amsa akai na'am يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين نعم sai Allah madaukakin sarki yace a ranar da wannan azabar za ta auku shine yawma tamuru as-sama'u mawra shine ranar da sama za ta jujjuya shine tamuru as-sama taduru as-sama ad-dawran shine al-mawt juyawa jujjuyawar sama waɗansu kuma suka ce yau mata muru sama umaura shi ne yau mata ta harraku sama ranar da sama za ta girgiza za ta motsa motsawa waɗansu kuma suka ce a tamawudu wal istirab ranar da sama za ta rikice gaba ɗaya ta ruɗe duka dai ma'anar yana komawa zuwa abu ɗaya motsinta da jujjuyawarta da rikicewarta gaba ɗaya damun daga lokacin da ta fara jujjuyawa duk wani abin da yake cikinta ya rikice taurarin da suke ciki da rana da wata gaba ɗaya su kansu zubowa za su rinka yi suna faɗowa wa idan nujumun kadarat da taurarin da duk halittun da suke ciki gaba ɗaya za su cakuɗe su rikice shi ne yau mata murus sama'u maura ranar da sama za ta rinka juyawa juyi za ta rinka motsawa motsi na gaske sannan kuma ranar da za ta rinka kiɗimewa da cakuɗe cakuɗewa da aka an ƙarfafa shi ne da yau matamoru sama'u mauran domin a tabbatar da cewa haƙiƙa ake magana ba majaz ba motsi ne da girgizawa da kuma rikicewa na haƙiƙa na zahiri na ganin ido ba wai majazi ba ne shine yawma tamuru as-sama'u mawran ranar da sama za ta rikice ta girgiza ta rinka juyawa juyi mai ƙarfin gaske sannan kuma abu na gaba wata sirul jibalu saira da aka da suka ce ma'anar yau mata muru sama umauran juyawar sama shi ake nufi sun kafa hujja da faɗin al'ashaƙai da cewa ka anna mishiyatiha min baiti jaratiha mauras sahabati la raifun wala ajalu yana sifanta wata mata cewa idan tana tafiya kamar tana tafiya daga gidan makwabciyarta za ta je gida in ka kalli tafiyarsa, kai ka ce mauras sahabati ne kamar irin juyawar girgije kamar yadda girgije yake juyawa yana tafiya la raifun wala ajalu ba lallabawa a hankali a hankali ba kuma ba da gaggawa ba tana tafiya tsakatsakiya, tsakiya suka ce a nan ya ce mawurar sahabati ma'ana jujjuyawar girgije kenan shine ma'anar yau mata murus sama'u maura saman za ta jujjuya juyawa wata sirul jibalu saira har ila yau kuma a wannan ranar da azabar rabbika lawaqi'a ranar da azabar ubangijinka za ta auku rana ce wadda take tasirul jibal duwatsu za su rinka tafiya za a tafiyar da duwatsu gaba ɗaya sairan tafiyarwa shi ma an ƙara ƙarfafa shi saboda a tabbatar da haƙiƙa ake nufi ba majaz ba da haka Allah zai tafiyar da duwatsu gaba ɗaya tafiyarwa dama Allah ya kafe su ne a bayan ƙasa wa alƙafil ardi rawasiya an tamida bikum Allah ya kafa ƙasa da waɗannan duwatsun ne saboda kada ta rinka rawa da ku tana girgiza da ku sai aka kakkafe ta da duwatsu to yanzu aikin ƙasar ya ƙare da abin da aka kafe ƙasar da shi ma aikin shi ya ƙare da Allah zai tumɓuke su ya tafiyar da su gaba ɗaya da haka wata sirul jibalu saira kamar yadda Allah ya ce wa yau manu sayyirul jibala watar al'arza barizatan ranar da za mu tafiyar da duwatsu gaba ɗaya sai ga ƙasa ga ta nan a fili ta fito fili ba wani tudu ba wani kwari gaba ɗaya ta zama shimfiɗaɗɗiya ba wani dutse da zai kare maka wani abu daga farkon ta kana hango ƙarshenta shi ne wa ma nusayyirul jibala watar al'arba barizatan a nan nusayyirul jibala shi ne wa tasirul jibalu saira sannan sai Allah maɗaukacin sarki a wani wurin kuma yake cewa wasuyyiratil jibalu fakanar saraba za a tafiyar da duwatsu gaba ɗaya sai su zama sarab su zama kaman kawalweniya abinda a ida kana ganin kaman shine amma sai ka ga ashe ba shi bane mana an riga an cire duk wani sinadari wanda yake ba shi ƙarfi da karewa yanzu ya koma gari ya koma toka wa bustatil jibalu basta za a sheke duwatsu su zama shekakku gaba ɗaya, su zama gari a sheke su a iska kamar yadda ake ɗiban gari a sheke iska ta tafiyar da shi wanda da kafin a sheke shi kana ganin shi amma in aka watsa shi a cikin iska sai ka neme shi ka rasa to haka za a yi ma duwatsu shine wa bussatil jibalu basta fa kanat haba'an munbasta sai su zama kawai kaman kura da aka watsa ta a cikin iska to Allah zai tafiyar da su wa suyyiratil jibalu fa kanat saraba a wani wurin Allah ya ce wa taral jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marra sahab zaka ga duwatsu kana zaton abu ne daskararre kamar yanda ka saba kaman yanda ka san dutse amma sai ka ganshi yana tafiya a iska kamar yanda girgije yake tafiya a cikin iska girgije ai ga shi nan a sararin samaniya yake yawo ba abin da ya rike shi a sama ba kuma abin da ya rike shi a ƙasa wanda suke a can a sama in sun kalli girgije sai su ɗauka a ƙasa yake wayanda suke a ƙasa kuma in sun kalle shi sai su ɗauka a sama yake kawai halittar Allah ne da yake kai kawo tsakanin sama da ƙasa to haka Allah zai mai da duwatsu a wannan ranar shi ne ma'anar وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب sai kaga duwatsu suna yawo suna tafiya kamar yadda girgije yake tafiya a cikin a cikin iska da haka Allah madaukakin sarki yace a wannan ranar da azabar ubangijin ka za ta auku wanda ba wanda ya isa ya tura wannan azabar shine yauma yauma tamuru as-sama'u maura. Wata tasirul jibalu Saira, ranar da za a tafiyar da duwatsu tafiyarwa da aka dutse duk girman shi da karfin shi ranar za ka ga yadda Allah zai narka shi ya dandake shi ya mai da shi gari ya bi iska gaba daya ballantana kuma wata halitta wadda bata kai matsayin karfin dutse da girman dutse ba sai Allah madaukakin sarki yace fawailun yawma idin lil mukazzibi to halaka da bala'i ya tabbata a wannan ranar wacce rana kenan da aka ce yawma idin aka kawo badan tanwinul badan ko tanwinul iwad an kalima ko an jumla nan. to wace rana ce ake magana a kanta ita ce ranar da tamuru sama'u maura wata sirul jibalu tsaira a wannan ranar bala'i da halaka ya tabbata lil ga waɗanda suke ƙaryatawa waɗanda suke ƙaryata manzon Allah sallallahu alaihi da waɗanda suke ƙaryata alqur'ani da waɗanda suke ƙaryata ma ba za a yi tashin al'iyama ba to wannan bala'i da halaka ya tabbata a kansa a wannan ranar shine fawailun ma idhil lil mukazzibin sai Allah maɗaukacin sarki ya faɗa mana su wane ne mukazzibin ɗin da aka yi musu wannan gargaɗin da wannan tattalin azaba ne ya sifar su wala Allah mutum ya kalli kan shi ya ga ko ya sifanci da irin wannan sifar tasu ko bai sifanci da ita ba idan ya sifanci da irin sifar sai yi ƙoƙari ya kare kan shi ya kubuta daga wannan sifar idan kuma bai sifanci da ita ba sai yi ƙoƙari ya ci gaba da tsare kan shi da kare kan shi kada ya faɗa cikin sifantuwa da sifar waɗanda Allah ya ce wailun yawma idhil lil mukazzibin menene sifar waɗannan almukazzibin ɗin, sai Allah ya ce alladhina hum الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون نعم الله مدaukakin sarki yace su wane ne ɗin din da bala'i da halaka ya tabbata a kansa a wannan ranar Allah yace allazina waɗanda suna kutsawa a cikin me suna kutsawa a cikin ƙaryata ayoyin Allah da kuma ƙaryata addinin Allah Shi ne fi khawdin sannan na suna wasa abinda suka shagalci da shi a rayuwarsu kawai shi ne wasa abinda ake nufi da al shi ne kalamun baƙin magana ta banza magana duk wata magana wadda take ta banza mara amfani to wannan maganar ita ce ake nufi da alkawu yin ta shine alkawu shine kalamun batil maganar banza duk wata magana da zaka zo kana faɗa kana zage-zage maganar banza ce kana cin naman mutane maganar banza ce kana cin mutuncin mutane da bakinka duka wannan maganar banza ce kana ƙarya kana ƙazafi kana sharri duka wannan kaubin ne magana ce ta baƙin magana ce ta banza ballantana kuma ya kai ga maganganu waɗanda suka kai zuwa ga kafirci da shirka ga Allah subhanahu wata'ala duka wannan yana cikin alladina hum fi qaudin sannan yal'abuna al-la'ib shine sa'yun za'i' shine duk wani aiki da zaka yi mara amfani wannan shine al-la'ibu al-khawdu duk wata magana ta banza mara amfani al-la'ibu kuma duk wani aiki na banza mara amfani duk wata awa da za ka ɓata ka kai ka kawo ka je can ka dawo nan a ƙarshen natija ba wani amfani a cikin wannan kai kawon to wannan shine shi ne da haka in ka faɗa cikin masu maganganu wanda za su zauna su yi ta surutu su yi ta magana su yi fira da wancan su tashi su koma su yi fira da wancan duka wannan sunan shi kauzi wayanda suke maganganu na banza marasa amfani ka yi a duniya wannan magana ba za ta amfane ka ba sannan an fito maka da ita ranar alkiyama a takardar aikinka ba za ta amfane ka ba to wannan kana cikin masu kalamun batsin, maganar banza kenan mara amfani shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa ya kasa mana magana gida biyu man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut duk wanda ya imani da Allah da ranar alkiyama in zai yi magana to ya faɗi alkhairi awul yasmut ko kuma ya shiru babu na biyu kada ka faɗi wata magana wadda take ba alkhairi ba ce, to wannan maganar za ta faɗa cikin fi khawdin yal'amu zai zama maganar banza ce kake yi mara amfani shi yasa dole mutum in yana so ya kare kanshi daga faɗawa cikin wannan gargadin sai yana sanin me zai rinka fitowa daga bakin shi me ya faɗa a yau yanzu da yake so ya yi magana me ya kamata ya faɗa shin maganar alkhairi ce ko ba alkhairi ba ce firar da zan yi yanzu alkhairi ce ko ba alkhairi ba ce sai ka kama kanka ka kare kanka daga faɗawa cikin na hum fi khawdin yal'abu allaibu kuma shine duk wani kai kawo da mutum zai yi da jikin shi mara amfani ya tashi ya fita ya je can ya zauna can ya ruga can ko ya tashi ya ta guje-guje ko ya tashi ya je ya wuni yana filin kwallo yana wasanni na banza wanda ba zai amfane shi a komai ba a duniyar ba zai amfana ba a lahirar ba zai amfana ba wannan shine sa'ayun za'ir ko ya je ya zauna a gaban TV yana kallon series iri-iri ya gama wannan an jima a koma wancan tashar a kalli wannan wannan duka yana cikin Allah'ib sa'ayun za'ir sunan shi sa'ayun za'ir kai kawo ne na banza wanda bai da amfani aka tambaye ka me zai amfanar da kai a nan a duniya me zai amfanar da kai a lahira babu to ka shiga cikin allazina hum fi khawdin yal'amun kuma mun ji gargadin da Allah ya musu fawailun yawma idhil lil mukazzibin azaba da bala'i da halaka ya tabbata a wannan ranar ga waɗanda suke al-mukazzibin su kuma al-mukazzibina din ga irin sifansu ko da kai mai imani ne ba mukazzibi na bane ba ka ƙaryata ba to amma ka sifanci da wata sifa daga cikin sifofin mukazzibi maganganunka na banza marasa amfani sun fi yawa kai kawonka na banza marasa amfani sun fi yawa to ka sifanci da sifar al-mukaddibina allazina hum fi khawdi yal'abu wani ba zai shiga cikin allazina hum fi khawdin ba baya khawd baya maganganu saboda mai saboda yana zama ne kawai a wuri ɗaya shi a gaban tv kawai yake nashi alla'ib yake yi baya alkaunu wani kuma zai haɗa duka kai kawo na banza da maganganu na banza gaba ɗaya duk inda za ka gan shi za ka gan shi a wuri mara amfani sannan duk inda za ka ji maganar shi za ka ji shi maganganu marasa amfani gaba ɗaya ya shiga cikin allazina hum fi khawdi yal'amu da haka Allah maɗaukacin sarki ya ce. su ne waɗanda suke allazina hum fi khawdi sai Allah madaukakin sarki ya faɗa mana nau'i daga cikin nau'o'in halakar da azabar da za su fuskanta a ranar alkiyama Allah ya ce yawma yud'una ila nari jahannama da'a Allah ya ce ranar da za a rinka tunkuɗa su zuwa wutar jahannama tunkuɗawa za a rinka za su zuwa wutar jahannama ingizawa shine adda'u shine adda'u bi quwwa tunkuda abu da ƙarfi shine a yau yawma yud'una ila nari jahannama da a wayancan na baya alladina hum fi khawdi yal'abun Allah ya faɗa mana Iliminsu da kuma aikinsu. domin mumini gaba ɗaya rayuwar shi ta gini ne akan al'ilmu wal amal ilimi da aiki to su kuma al-mukazzibin sai Allah ya faɗa mana menene iliminsu menene aikinsu iliminsu shine kaudin maganganu marasa amfani marasa dalili marasa hujja yayi ta surutu mara amfani mara dalili babu ayar alqur'ani babu sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi yasa wannan yana daga cikin dalilan da waɗansu malamai suka kafa cewa dan bid'a ma zai shiga ƙarƙashin wannan ayar fawailun yawma idhil lil mukazzibin alladhina hum fi khawdi yal'amun domin su ne suke zama su ta surutu na banza ba tare da hujja ba yayi ta labarai yayi ta kawo maka abubuwa na ƙarya da hadisai na ƙarya da maganganu na ƙarya da karamomi na ƙarya yayi ta kaudin ba tare da hujja ba tare da dalili ba sannan a aiki kuma an zo aiki ya yal'abuna in ka ji kiɗa da rawa su ne in ka ga tsalle-tsalle su ne in ka kaza na duk wani abu wanda mai hankali ma ba zai yi ba to shi ne zai yi da jikin shi sai zama tsallari na wunfi haubi abuna. in sun tashi magana ba hujja ba dalili ba aya babu hadisi sannan kuma in sun tashi aiki sai ka ga aikin wanda yake na shirme wanda babu dalili shi ma akan shi sai zama amalin ba'ya, sa'ayun ne ba'ya. da aka sun sifanti da wannan sifar ta wanda almukazzibina suka sifanti da ita a maganarsu su babu dalili a aikinsu kuma babu hujja babu koyi da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da aka ba aiki na kwarai babu kuma ilimi wanda yake mai amfani yawma yud'una ila nari jahannama da'a ranar da za a rinka tunkuda su zuwa wutar jahannama tunkudawa Allah maɗaukacin sarki ya faɗi sifar yadda za a tunkuɗa su za a saka su a wutar jihar a nan ba na sakawa ce wadda babu tausayi babu rahama a cikinta ana tunkuɗa mutum da ƙarfin tsiya ko yana so ko baya so shi yasa a wani wurin Allah maɗaukacin sarki ya faɗa mana daga cikin sifofin yadda za a sa su a wutar Allah ya ce yi mujirimu na bisimahum fa yu'khadhu bin nawasi wal aqdam za a gane mujirimai ranar alkiyama da alamomin da za su tashi da su ranar alkiyama sai Allah ce fa yu'khadhu bin nawasi wal aqdam sai a rinka kama su in za a damƙe su a damƙe annawasi gashin gaban goshinsu su za a kama wal aqdam kuma a kamo digadigan kafafuwar su kenan kamo ne za a yi a kama kan goshin shi a haɗa da ƙafafuwan shi a dunkule shi a wuri ɗaya. sannan a wurga shi a wutar jahannama shine mayu da ila ilanari jahannama da'an fayu'khadhu bin nawasi wal aqdam a wani wurin kuma Allah yake cewa yawma yushabuna fin nari ala wujuhihim ranar da za a rinka jansu a ƙasa da fuskokinsu fuskar na ƙasa an kama ƙafafuwan ana ja ana goga fuskar a ƙasa shine yawma yushabuna fin nari ala wujuhihim zuƙu masa saƙar a ce ku ɗanɗana ƙunar wannan wutar saƙar ɗin da haka akwai wanda kawunan za a kama da ƙafafuwan a makale a wuri ɗaya a wurga su akwai kuma waɗanda ƙafafuwan za a kama a sa fuskar a ƙasa mala'iku na jinsu a ƙasa ana gurje fuskar shi ne yau mai yusu habu na finnari ala wujuhihim zuƙu masa saƙar a wani wurin kuma Allah maɗaukacin sarki yake cewa allazina kazzabu bil kitabi wa bima arsalna bihi rusulana fasawfa ya'lamun idhil aghlalu fi a'naqihim was salasil yushamun Allah ce waɗanda suke ƙaryata ayoyinmu suke ƙaryata abinda muka aiko manzanninmu da shi na littafi Allah ce fasawfa alamuna za su sani yaushe ne za su sani Allah ya ce idil aghlalu fi a'naqihim a lokacin da aka sa musu anfa mari a wuyansu wasalasin sannan aka sa sarƙoƙi anfa aka daura jikinsu Habuna ana su da wannan anfa kina lokacin da za a ja su din a daddaura suke da mari a wuya da hannayensu da jikinsu an sa sarƙa an daure kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa thumma fi silsilatin zar'uha sab'una dira'an fasluku ga wata sarƙa nan tsawonta zira'i saba'in ne a ɗauko ta a ɗaure shi da ita a jefa shi a wutar jahannama me yasa innahu kana la yu'minu billahi al-azim wa la yahuddu ala ta'amin miskin saboda bai yi imani da Allah mai girma ba kuma baya kwadaitarwa akan ciyar da miskinai da aka aimai wannan ɗaurin da sarƙa wadda tsawonta ya kai zira'i saba'in a jefa shi a wutar jahannama a wani wurin Allah maɗaukacin sarki yana ba da labarin wani cikin kafirai fir'auna Allah yana cewa khuzuhu fa'tiluhu ila sawa'il jahim ku kama shi a ba mala'iku umarni su kamo shi Allah ya ce fa'tiluhu ila sawa'il jahim al'aslu shine aljarru bi ulfin wa quwwa a kamo shi a fusgo shi a rinka jan shi da ƙarfi ba tare da tausayi ba a wurga shi a wutar jahannama bayan an sa shi ɗin kuma Allah ya ce sun masu bufau ƙara'asihi min azabil hami Allah ya ce a rinka kwararo mai ruwan zafi kuma a kan shi bayan an jefa shi a wutar jahannama ɗin duka wannan nau'i ne na azabar da Allah maɗaukacin sarki ya faɗa da yanayin yadda za a kama ‘yan wuta ɗin a jefa su a cikin wutar shi yasa a nan ya ce yau da ƙuna ila nari jahannama da'an ranar da za a rinka tunkuɗa su zuwa wutar jahannama tunkuɗawa idan an je da su wutar jahannama za a zo da wutar jahannama dama a ranar za a zo da jahannama Allah ce waji a yau yawma idin bi jahannam yawma idin ya tazakkaru al-insanu wa anna lahu dhikra a wannan ranar za a zo da wutar jahannama manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ce za a zo da ita tana da linzami guda dubu saba'in a kowane linzami guda ɗaya akwai mala'iku guda dubu saba'in ya hawan wanda suke jan wannan linzamin haka za a zo da wutar jahannama dakan an zo da wutar nama, an kamo waɗannan kafaran ana tun kuɗa su zuwa wutar nama, da an sai a ce masa hazihin na wannan ita ce wuta kuntun kuntum kan tukazzibuna wadda da kuka karyatawa kuna cewa babu wuta to ga wutar yanzu kun ganta shine abin da za a faɗa musu domin a ƙara ƙasƙantar da su a wulaƙantar da su ga abin da kuke cewa babu ɗin nan gashi nan kun gan shi hazihin narun lati kuntum biha tukazzibun shi yasa a wani wurin Allah ya ce kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum zuqu azaban nari allazi kuntum bihi tukazzibun duk lokacin da suka yi yunkuri suna so su fita sai a sake danna su a mayar da su cikin wutar ta ce musu zoko azaban nar ku ɗanɗani azabar wuta alladhi kuntum bihi tukadzibun wanda shi ne kuka kasance kuna ƙaryatawa kuna cewa babu azaba ba wata azaba da za a yi a lahira to yanzu ku ɗanɗane ta a wani wurin Allah madaukakin sarki yana cewa fal yawma la yamliku ba'dukum li ba'din naf'an wala darra ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ranar da wani ba zai amfana ma wani komai ba ba wanda zai iya cutar da wani ba kuma wanda zai iya amfanar da wani da komai ranar ne Allah ya ce za mu rinka ce ma azzalimai ku ɗanɗani azabar wuta wadda da kuka kasance kuna ƙaryatawa duka wannan faɗa musu da za a rinka yi ƙarin azaba ne abinda baka yadda da shi ba kake korewa kake inkari yanzu gashi an kawo maka an aje ka a gaban shi an ce maka gashi nan daka wannan ƙari ne na azaba da ƙasƙanci ake musu a wannan lokacin a nuna musu ga abinda kuka ce babu to gashi yanzu ya za ku yi shi yasa sai Allah ya ce a fasiharun haza wannan matan sihiri ne am antum la tubsiruna ko ba kwa gani ne ga jahannaman da kuka ce ƙur'anin sihiri ne annabin mai sihiri ne duk ƙarya ne to ga wutar jahannaman afa sihirun haza wannan ma sihirin ne am antum musu yi ko ku ne ba ku gani mana ku sake duba idan da kyau ku gani ku sake duba ta ku gani ta gaske ce ko ta sihiri ce domin an kawo muku aya sai ku ce sihiri ne wannan ba za ku yadda da ita ba to yanzu ga ga wutar jahannaman ido da ido yanzu ku tantance mana ku ba mu amsa sihiri ne wannan ko ba sihiri ba ne ko gaskiya ce shi ne wannan tambayar ta taubiki da Allah maɗaukacin sarki yake musu a fasihirun haza am antum la tubsirun sai Allah ya ce islauha ku shige ta ku shiga wutar jahannama babu fashi tasbiru ko ku yi haƙuri aula tasbiru ko kada ku yi haƙuri sawa'un alaikum duk ɗaya ne azaba dai sai an yi ta ko ka haƙura ko kada ka haƙura ba abin da zai canza na wannan azabar da aka da kai kuka da kai shiru da kai ihu da ka zauna da ka tsaya ko ka kwanta duka babu bambanci ba abin da zai canza tasbiru aula tasbiru ko ku yi haƙuri ko kada ku yi haƙuri sawa'un alaikum Allah ya ce duk ɗaya ne a wurinku inna ma zauna ma kuntum ta'malun kadai za a saka muku ne da abin da kuka kasance kuna aikatawa gwargwadon aikin ka gwargwadon sakamakon da za a saka maka da shi daka ba abin da zai canza ihun ka ba zai sa a rage azabar ba shirin ka ba zai sa kuma a ce wannan tun da yayi juriya a rage azabar ba abin da kai din nan shine dai za a saka maka da shi shine islauha fasbiru aw la tasbiru sawa'un alaikum innama zauna. ma kuntum ta'malun da haka wannan ayoyin su ma suna da ayoyi ire-iren su wanda suke karfafar wannan ma'anar suke tabbatar da abin da wannan ayar ta kunsa kaga za mu tsaya a nan insha Allah ta'ala darasi mai zuwa za mu tashi akan waɗannan ayoyin sannan mu tsallaka zuwa gabar da take magana akan su kuma masu imani wayanda suka yadda da manzon Allah suka gasgata shi su kuma menene sakamakon da Allah madaukakin sarki ya tattala a gare su Allah maɗaukacin sarki muke roƙo ya kare mu daga azabar wuta ya tseratar da mu daga azabar jahannama ya sanya mu cikin waɗanda ake kautar da su daga wuta a basu aljanna a ranar alkiyama wayanda suke samun babban rabo a wannan ranar Allah maɗaukacin sarki ya ni'imta mu da aljanna ya kare mu daga wuta da kuma dukkan nau'o'in azabar Allah Allah ya tsare mu ya kare mu ya sanya mu cikin masu sauraron magana da yin aiki da mafi kyanta wallahu alam وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم, اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين برحمتك يا أرحم الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين